Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. A cikin ido ake tsawuriya, kashi na tara. Ina ƙoƙarin fita ta shigo bedroom ɗin, wani yan back. You are welcome sweetheart. Ya bata pick up kumatu, ta yi murmushi tana hogin ɗinsa kafin ta cika shi. It seems like fita zagaye. Yeah, zan ɗan zagaya ne. Oh, okay. Ka jira na shirya mu fita outing ɗin tare. oke ki same ni a falo bib ni dai a'a ka jira ni anan ta furta cike da shagwaba oke take your time zan jira ki ya koma kan gare ya kwanta ita kuma ta fara kokarin cire kaya sannan ta fada toilet tana zaune a falo tana kallo fito daga bedroom din su zama ya akan kujera sannan ya kalle ta baby yau ba za ki je school ba eh ba zan je ba gaskiya why kawai yau ina son in huta amma aikin me yake da ke bukatar hutu babu ina dai son hutun ne okay bai kare cewa komai ba in tafi ka samu damar kai ta asibiti in har ka ce mana furta ta zaka ka yi to mu zuba mu gani ta furta a zuci sannan ta mai da kanta ga plasma din a hankali take soke takunta har ta fito fala ita kanta sai daga ban ta ya faɗi ta gaji ta tana mata wani kallo barkanku barkanku da hutawa anti shine abin da Amal ta furta a sanye yawa ya kike mafu sai furta cikin kulawa kallon shi jidda ta yi ta maimaita kalmar ya kike kallon ta yi kashe mata ido ɗaya tare faɗin bibin na cikin da karki manta Dan murmushi ta sanan ta kalli Amal. Ya naga kin fito? Kin san ni bana son yawo fa saboda babe. Gare ki rika zaman ki a daki. Duk abin da yake bukata akwai landline. An tana fito ne zan dan je ko suna wani abu a kitchen din ta yasu. Saboda ba daɗi zaman a A'a Islam, gaskiya ban yadda ba. Mai ciki fa ba a son ta wahala. Ki koma ki huta please. Anti, Amal ba zai yiwu ba. Ban dauko gidanki wani aiki ba. Ki koma dakin ki. Cikin tsawa ta yi maganar. Ko shi ma sai da ya kalle ta dan ya ga ta fusata sosai. Mikiwa ta da sauri dai ya baci ta wuce. ita kuma abin da ita ta bi ta shi ma mafus ta so waye har zai wuce sai kuma ya dawo ki ya gure kake da kin ji ba ta iya bashi amsa ba har ya wuce sannan ita ma a sanye ta juya ta koma anti ta ji an yi maganar a hankali ta juyo ta kalla hafsa ita kuma ta ƙara gaban ta anti mun je ɗakin ki sirri ne akwai abin da zan faɗa miki kai kawai ta gida suka wuce ba zai yiwu ba wallahi sai dai a canza mata gida kamar ya a canza mata gida saboda ni gaskiya hankali na bai kwanta da ita ba ko kaɗan wallahi kamar ya kenan mafus gaskiya ni ba zan iya zama da yarinyar nan ba zargi da kuma kishi ba zai banna ba dan ji nake kamar na shaƙe ta wallahi da mamaki yake kallon ta kafin yace did are you serious yes akan gaba abin da ba zan iya yi ba wallahi amma ba kice kika dauko yarinyar nan ba ni ce amma ni dama ba sanin ta ne ba jawo da ta taba yi maka aiki ita ce ta kawo min yarinyar nan wallahi in har ta ce ba ta zama a gidan nan anything can happen shiru yana kallon ta kafin yace to yanzu what is the solution a nemo mata wani gidan a kama mata ta zauna idan cikin ta ya kai wata tara sai ta dawo tunda already mun san EDD din ta 'yan aiki fa ni kaga kawai ka bar Maryam anan ita kuma ka kai mata Hafsa duk abin da take so san mata amma bana son mata daga ganin ka gaskiya idan ta kama ma kawai a sama mata turawa sai mata aiki amma kin ce ba ta jin turanci ta za ta iya handling abubuwa gara dai Hausawa 'yan uwanta to a bata Hafsa kawai okay zan nemo gida amma wai kike hada su gaba daya tunda zargi kike no i trust Maryam Hafsa din ita ma munafuka ce okay shikenan dan Allah wani karki wuce week din nan baki da damuwa thank you hayati I so much love you. Love you too, babe. Ni kaina na yi mamaki, Andy. Ashe duk abin da ke faruwa tana faɗa mata komai? Na yadda da Maryam ban taɓa tunanin haka take ba. A je zuciya Amal ta soke sannan ta ce, Hafsa ni da ta ɗaya nake zaune da ku. Kuma na yi muku ƙarya ne saboda gudun abin da zai je ya dawo. Amma ba komai. Ki shiru da magana kawai don kai ya ja miki matsala. Shikenan anti, amma yanzu dai kisan takun gidan nima na gyara nawa. Shikenan na gode Hafsa. Hafsa na fita Amal ta zauna a gado tare da dafa haba. Tun yanzu na fara da na sanin abin da na aikata. yasa na ɗauko na wannan kasadar wurin Allah yana gani na haka ne saboda mama amma wallahi ban san wannan mugun gidan za a kawo ni ba da ban amince ba hannu saka ta goge hawayen idanun tare da faɗin mahira kana ganin halin da nake ciki fa ina son ka mahira ina son mama amma a cikin ido ake tsauriya. dole ne na ajiye batun soyayya na hakuri kan lafiyar mahaifiyata domin ban da masoyi sama da ita aje zuciya ta soke sannan ta ce beauty na Allah ya ba ku lafiya kai da mama kallon kamar yayi sannan ya ce ina so don Allah ka je gurin rakin da ka jiyo min lafiyarsu mamana asibiti kuma ya a aje sun bar kasan nan a satin nan oke zan je insha Allah amma kuma ta yaya za su tafi bayan ga kisan da ake yi da babansu ni tsoro na ɗaya kai gano gidan nan yanzu ba zai taɓa ganowa ba kar ka yadda ma ya sani to ni dai ina fatan har je asibitin da dawo ban gan shi ba dan haushi yake bani ka ba wa rahina hakuri na san tana nema na bata samu ba gaskiya dai almost two weeks babu kai babu labarin ka. kamar dan Allah ka hakuri akan me kamar din ya faɗa cike da mamaki akan amal saboda na haɗa kare ita kuma gashi na kasa sukuni saboda soyayyarta za ka gane shayarwa ne na fi kawo wuka sai na rama don baka ci banza ba wallahi kamar ya faɗa a zuci a fili ko cewa kar ka damu mahir ni ai mai iya sadaukar maka da soyayyarta ne murmushi sannan ya ce na gode sosai kamal you are welcome Kano State. Jafar, Jafar ya ja ana ɗan bugun bayansa. A hankali bude ido ya kai dubansa gare ta. Miki waye a tsorace, Ilham ya furta a tsorace. Jafar bacci ba naka bane. Ina kika shiga muna ta neman ki. Jafar yanzu na dawo gare ka, amma dai ka taso da nuna maka wani abu. Tashi ta fita yana binta a baya. Fita suka yi farfajiyar gidan sannan suka nufi bayan gidan. Shi dai bai ce komai ba yana bin dare a baya. Wani ɗaki ne ya gani ya tsaya ya ce wannan fa. Jafar wannan ɗaki ne kuma afnan tana ciki. Me kai afnan ɗakin? Su suke salaka min ita mu shiga ka gani. A kiɗa mai murɗa ƙofar ya shiga. dakata kada ka ƙara sunan ya ta murya ta yi maganar wanda shi kanshi ya kasa gane yadda muryar take domin muryar jin ta yi akan shi kamar sauka a radu da sauri da inda afnan take yana shirin ɗaukar ta ya ji an fusgo shi tare da maka shi da bango kanshi ya bugu sosai don haka ya kwalla ƙara a gigice farkawa daga baccin gaban shi na dukan ƙo'o jikinsa gaba ɗaya ya jige da zuba da sanyin esin da ke ɗakin kanshi da ya masa zafi ya saka hannu sai ya ji zafi da kuma lema yana kalla ya ga jini tsaro idanuwansa ya gami da juyawa ya kalli gefen da afnan take sai da duba sosai ya ganta lafiya lau sannan ya miƙe na jin zafin inda aka duka shi first edmund sai ɗauko ya zauna akan sofa ya buɗe, ya fara yin dressing yana jin zafi a haka ya gama ya miƙe na jan kafa ya zauna a gefen gado inna lillahi ina ina ilaihi raji'un yanzu abin da ya same ni a mafarki shi ne na gani a gaske to ne ke shirin faruwa da ni dafe kai dan ya rasa ma abin da zai bai yi bacci ba saboda kanshi dake azababban ciwo Kaduna State ina ta kiran layinsa baya shiga ashe ba shi da lafiya wallahi kuwa har kwanciya a asibiti shi yasa maka gaji shiru Allah ya bashi lafiya ya sa kafara ne ka gani nake jinyar mama da na je na duba shi kada ki damu ai nasa da sauki ya ce in zo ne in ga lafiyar ku har yanzu baba ya ki amincewa da kine ki rabu da baba ki damu da mama idan har sai baba ya amince to ba za a yi tafiyan nan ba shi mahaifina ne kuma zai iya yi min baki idan na tafi ba da izininsa ba haka ne to yanzu ya za a yi biza dinku tana nan a ajiya fa zan ƙara tuntuɓar shi yadda muka yi sai in sanarwa da yayan ɗin ai ya kunna wayan yanzu ko eh ya kunna insha Allah daga yau zuwa gobe zan kira in sanan masa kuma an jima zan kira ni duba shi da izinin Allah to shikenan Allah ya bata lafiya amin ya rabbi babu zaro ido yana gyara babbar rigarsa da ta zame masa kamar ta gado ko yana gida tana jikinsa ta gama shan duniya ta gaji mashkuri ya zuge kawai da take makil da dalolin Amurka baba samari tun da nake ban taɓa ganin irin waɗannan kuɗin ba Allah sa ba kan mutum ka yanka ba ko kuma aikin kisan kai zaka bani ko kaɗan ba haka bane wannan da kake gani dalolin amurka ne kuma idan aka canza su a kuɗin najeriya za su yi kimanin naira miliyan uku babu wannan haƙƙin yarka ne amal amal dama da tugur kenan fashi da yankan kai ta fara ban sani ba murmushi mashkuri yayi sannan ya ce babu ba haka bane amal mutum ne ya kirki ce kuma ta yi aiki tukur kafin ta samu kuɗin da za ta ɗauki nauyin mahaifiyarta shi yasa mai gida ya ninka kuɗin ya bayar da miliyan uku domin a yanda take faɗa kuɗin aikin da aka nema na mahaifiyarta sun kai miliyan biyu to da alhaji zai fitar da zakka sai kawai zaɓi ya bata don ayi wa mamanta magani to shine ya bani na kawo Baba ya yawo kawai yake kafin ya ce yanzu ina amal din murmushi mushkuri ya sannan ya ce baba ai kai za mu tambaya amal ba ta nan ne samari amal ba ta nan amma zan nemi ta kuma za a yi balarabu magani insha Allah to baba amma dai ka san kuɗi sirri ne saboda kuɗin nan za a iya halaka don haka ka sirrin tasu. insha Allah ina godiya har mota ya raka shi sannan ya dawo da sauri ya shiga ɗaki sabuwar duniya yanzu zan zama alaji in yi wadaka in dawo saurayi shar ta ina zan yi tsotsayin kashe kuɗin na a jinyar balaraba na san ba tashi za ta yi ba don haka ba zan kashe kuɗi na iska ba ya faɗa yana zama kan shirgin da ya ajiye daga kuɗin washe garin ranar Babu ta daure ɗibu guda goma wato dala ɗari ya nufi gurin canji dubu ɗari shida aka ba shi ya ruɗe a gurin a take ya nufi banki ya bi layi ya buɗe akawunt, sannan ya koma gida ya ɗebo sauran ya nufi banki ya zuba sa akawunt. ya bi dubu ɗari biyu a hannunsa bai zame ko ina ba sai mudassir wanda ke jihar kaduna ya je ya sayayya kaya ƙanana sannan ya siyo da ƙwalan kaji guda huɗu ya yo gida yamma ligis tare da kayan niki-niki a hannunsa malam wannan kayan fa mu hadiza ta faɗa tana bin sa sai dai ajiye kayan sa na yi mika mata da kajin suke na menene wannan kaji ne ai mana da bige mu sharo mu kaji malam to ina har ka samu kuɗi tambaya kike ko kuma ba kiya so ne ba wai bana so ba amma ina ganka da kaya ne kuma ni dai na san yau haka kace ka tashi ko sisi ba to ai an ce dari ɗaya Allah kan yi bature ku? to wani bawan Allah ne ya dube ni dubi talauci na da ya zo fidda zakka ya bani guda tai tare da faɗin malam cewa za ka yi mun warke kin ga kifa matsala ta rike kenan dan Allah kana ƙara jinkin ya kara tsinna sai ki jawo hankalin makota kanmu barka ce ta shigo ɗakin tana faɗin malam lafiya da sauri Hadiza ta ce ai baraka mun huta yanzu mu ma za mu fito gari kayan da ya ta fara daga musu sun yaba sosai a nan suka tambaye nasu ya ce ai gobe zai je ya siyo addu'a suka rika yi masa da fatan alkhairi Babu kwana biyu bai je asibiti ba, Rahina ta huta da takura, sai dai kuma hankalinta ya tashi saboda Mahir amsa ta kawai yake saurare. Turai, tana zaune kan gado ta tankwashe kafafunta tana kallon NBC2 jin an yi nokin ya saka ta ce a buɗe yake shigo turowa aka yi ganin mafus ne ya saka ta miƙe da sauri tare da sauka daga kan gadon tana ƙoƙarin durƙusawa ya hana ta amma sai da ta kai ƙasa sannan ta gaida shi kanta na ƙasa ya kike da fatan dai kuma lafiya a gidan baki da wata damuwa ko bata dago kai ba ta dai da kan alamar E an dinki ta nemi a canza mai gida ko laifi kika yi mata a sanye ta ce wallahi ni dai na san ba abin da na yi mata amma dai ban sani ba saboda dan adam ajizi ne ta yi na mata laifi ne ban sani ba yanzu zaki iya kwana a wani gidan ki kadai shiru ta kasa magana idan aka haɗa ki da yar aiki ai zaki iya ko eh uncle ta furta a sanyaye islam da damu kuma karki ki fushi ki saka a ranki kun yarjejeniya ne kuma zaki cika alƙawarin da kika dauka ina son ga dana a duniya dan Allah ki dore ki jure ki hakuri haka halin jidda yake zaki ga kamar musguna miki take amma ba haka bane uncle ba komai nagode yau da yamma za ku koma gidan da aka kama miki bayan ta dawo ko zuwa gobe zan zo gidan saboda in kina buƙatar wani abu gaban ta ji ya faɗi ta kalle shi daga ita yake kallo sai kuma ta sauke kai ƙasa kina tsoron antin ki ko kar ki damu ni dai zan yi domin Allah ne da kuma bibin da ke jikinki dan Allah ka fita ta shigo ka ja min masifa ta faɗa a ranta tana ƙara jin faɗuwar gaba ki shirya kayan ki. ya faɗa sannan ya fita ko ta bi da kallo a ranta ta ce ani ban isa na haɗa kayana ba ai gara dai ta faɗa min da kanta Maryam ta daidaita tsayuwarta ta ce, "Anti, wallahi kuskure kike sanyi. Ki hakuri fa ce na miki katsalanda. Amma anti ta za ki dauke Islam daga gidan nan?" To idan kika dauke ta ai za ta iya fara bibiyan mijinki. Gara dai anan kina ganin kicin ta ni ma ina ganin miki. Aiki shi nake ni bana son ya riƙa kallonta. Amma ba ke tunanin bi ta can gidan? Shaƙo Maryam ta ta zari mata ido. To na rantsi da Allah idan bakin ke kuskure ya faɗa irin maganganun nan, ranki sai ya ɓaci. Mafus yana tsaye yana ji, hankalinsa ba karamin tashi yayi ba. Na fasa kaita, wallahi ta zauna anan ina ganin ta. ni fa idan ta kama ma zan ajiye karatun ne kawai a anti idan kin tafi ba gani ba zan kula miki da ita sosai Shi kenan, zan je in faɗa masa islam ta zauna a nan kawai ta juya ta tafi tana fita daga kicin ta ganshi a tsaye a'a yaushe ka zo nan ta faɗa a ɗan tsorace yanzu mana ai zan shiga in duba ko kina ciki ne kuma sai ga cikin fito a ce zuciya ta suke ta ce na je in duba yadda suke gudanar da aikin ne oke mu je ko ya nuna mata hanya da hannu murmushi ta wuce shi kuma ya kalle ta ya murmushi sannan ya bi bayanta suna shiga bedroom ta kalle shi ta ce ni ni fa na fasa me kenan tafiyar su islam kawai ta zauna anan me yasa yake son canza magana ne oh har ka fara kosawa ne ba haka nake nufi ba na biya wancan gidan yanzu ya kenan dan bata fuska ta sannan ta juya za ta fita yi saurin riko ta ya rungume ta a kirjinsa sannan ya ce to kenan na hankura za su zauna anan ban ma kai ga biyan kuɗin ba ai rungume shi tana murmushin jin daɗi Najeriya, Kano State, Ina kwance kan gado, Afnan na kwance gefen sa ta dora kanta a girjinsa. Mumi ta turo kofar ta shigo. Ganin Mumi ya saka Jafar tashi, ita ma Afnan ta tashi gami da rabewa jikin Jafar. Wato kullum kana kwance a gida baka zuwa aiki ko? Shiru yayi, tace tambaye ka nake fa. Mumi na dan samu matsala ne a gurin aiki. Bana gudanar da aiki yadda ya kamata shine suka bani suspension, amma na week ɗaya ne. Hmm. Ai ka gani, ni na rasa wannan bala'in daga ina yake. Menene kuma nake gani a goshin ka kamar bandeji? Eh Mumi, faduwa ne a toilet. Faduwa kuma anya zan yadda mumi da gaske faduwa ne yau da asuba to Allah ya daga ba ku taso mu karya ita afnan ma yanzu ba ta son zuwa guri na afnan zo nan ƙara makalkali Jafar ta yi ke da zamu ji tsoron ki afnan mun kike jin tsoro jiya wani iri amma dai yake sau kai kamo hannun afnan din suka fita falo Kaduna State Mayar amma dai ka san jikinka bai ƙara riwa ba ko mumi ba dadewa zan yi ba to ka kula dai please insha Allah ya furta yana murmushi ya fita Mummy na suna kawai da tasu na tun biyu ne saboda ba da asali amma saboda ni da larura da ta amince da amal a hankali yake driving har isa asibitin da mama take ya tura kofar sa dauke da sallama ya yi mayar sanda zuwa rahina ta faɗa tana mika masa kujera ya zauna tare da faɗin ya jikin mama da sauƙi ina ne ya yi mayar lafiya lau ba ma san baka da lafiya ba sai da abokinka ya zo Allah ya kara sauki ya sa ka fara ne amin ya rabi rahina na so ne akan magana tafiyar ku in za ta yi ina so kar ya wuce nan da kwana uku eh to ai baba ne har yanzu bai zo ba zan samu baba in masa magana idan ya amince zan zo in zauna da mama ki je ki haɗa muku kaya to yaya mayar mun gode Allah ya saka maka da alkhairi amma kuma ina tsoron karka je yi maka magana aure murmushi tare da faɗin na manta ma na ce za mu haɗu da Habibu ba mu haɗu ba karki da rahina. ai ba sadakin ki na bayar ba domin Allah yana amfani da zuciya ne yaya mayar gaskiya ka haɗu ashe wayo kai wa baba yi eh mana ai na gina kokar raban da amal ai adda ta kace ko ina take na san ita ma kana ranta i hope so yanzu dai bara na je gurin baba ko to shikenan sai ka dawo ya ci sa'a kuwa ina fitowa daga mota da ya tura yaro sai ga baba ya fito ya ci suit baba barka da fitowa ya faɗa yana rasnawa mahir yaron kirki kwana biyu na yi neman ka hanna gaji eh baba da yake nima na yi jinya ne to masha Allah ya jikin naka da sauki gashi ka dawo ina sauri fita zan yi baba dama ina son kare maka tuni ne da magana tafiyar sa balaraba ko eh baba har na manta ma to yanzu dai tunda Allah ya wadata ni shikenan kawai su je Allah ya ba mu alkhairi ya kuma ba ta lafiya kallon shi kawai mahiri yayi cike da mamaki ya ji kai shiru ko da wani abu ne a'a baba barani na zo na tafi to shikenan ni ma zan samu da je na duba ta murmushin karfin hali kawai mahiri ke yi yana fitowa daga wanka ya kira "hayya, ya katse a wayar shi ɗauka hayya ga namban mafuz ne yana kokarin kira sai ga kiran ya kara shigowa cikin fara'a ya ce ne normal sai jiya na samu na kai sakon nan haba mashkur gaskiya baka kyauta ba wallahi abubuwa ne sun yi min yawa fa amma mafus gaskiya amal din nan tana fama sosai kaga gidansu kuwa ban taba ganin talakan gida kamar nasu ba ga yawa kamar gidan haya wace amal kuma yarinyar da za ta muku aikin nan ni kasa da murya kamar shukur ka san fa a cikin mutane na kai kadai ka sani saboda kai ne na yadda da kai amal dai nake nufi sunanta amal eh mana amma an yi bata kama an saka mata jamila amma asalin sunanta amal ita ce da bata faɗa maka ba sai mun sunan sunanta Islam Islam kuma gaskiya a gidansa ma kowa amala yake ce mata hatta mahaifinta na dai kai sakon har gida na faɗa kamar yadda kace kenan na gode sosai mashkura amma kar ka faɗa wa jidda mun yi wannan maganar da kai zan kira daga baya idan na gama abin da nake to ba matsala ka gaira madam din ita ma na kira ban same ta ba tana school ai okay to my regards eh ka gaira kowa okay yana katsewa ya ajiye wai cike da mamaki mamaki ya cika shi sosai ya kasa hakuri ya miƙe ya fita falo Murya mai tana zaune bisa rock tana kallo. Ganin shi saka ta miƙe tana rangwada ta miƙe murya gami da cewa Yalla bai barka da fitowa. Yawwa, ya furta a takile sannan ya samu guri ya zauna. Yalla bai ko kana buƙatar wani abu ne? No, ya furta yana kawo da kai daga gare ta. Wucewa ta tana cije lips ɗinta. Tun ganin ta da shi ta ji tana son shi, kuma shi ɗan na kitsa mata wani mugun abu a game da shi. Tana wucewa ya duba ga sa'id ɗin Amal. Allah Allah yake ta fito amma shiru. Har ya kusa awa ɗaya a falo kafin ya tashi ya fita. mota ya shiga yana kokarin tayarwa ya gano ta a can gefe can kusa da ɗayan flat din a zaune daɗi ya ji kasancewar dama gidan kamar estate ne ba su kaɗai ne a ciki ba kuma gate biyu ne a gidan shi yasa sai kawai ya driving motarsa zuwa can inda take saboda ta tinta da a jiki shi yasa bata ma gane kowa yi ba sai da ya fito da sauri ta miƙe ta kalle shi sai kuma ta sauke kai ƙasa tana da kunya kuma da alama tana da damuwa ya furta a zuciyar shi sannan ya karasa inda take tare da cewa me yake a nan dan murmushi ta ce na gaji da zama guri ɗaya shi yasa na fito nan me yasa baki faɗa min kina son ki dan fita ba rufe bakinta ta da hannu sai kuma ta ce kawai bana son na takura maka to yanzu dama zan fita zo mu je a ayin labai me yasa ba komai to indai babu komai mu je kira kanu ko ba dai haka ta so ba gaban ta na faɗuwa haka ta shiga motar shi kuma ya ja suna cikin tafiya ya dan kalle ta ce, amma idanunki na san suna burge mutane da dama ko dan murmushi ta sannan ta ce mutane da dama tsoron idanuna suke yi wasu mahabba'a suke min karki damu ai ba ke kika bawa kanki ba kuma a haka na san akwai waɗanda suke sha'awar irin ki tunda wasu sakawa suke murmushi kawai dai ko ni baki jin daɗin hira na ga kin iya saki jikin ki. kuma na haka ma kina da damuwa in ga ciki ne da ke bai kamata ki rika saka wa kanki damuwa ba ba da damuwa kawai zaman kadaici ne yayi min yawa ta farata a sanyaye ni ma ai zaman gidan nake na gine aiki na saboda farin cikin jinta. wai ne mu zama friends kafin ki haihu ki koma garin ku kin ga hakan zai saka na rage miki kadaici da ba za ta ce komai ba sai kuma ta ce an tana da matuƙar kishi mutum ta gama tare to komai zai iya faruwa just friendship ba wai soyayya ba eh friendship din saboda ta faɗa min cewa ba ta son in kana falo ma in je falo domin akan ka za ta iya yin komai haka ta faɗa min murmushi kawai yayi sannan ya ce Gidan shi sa ta ɓoye sunanki daga amal zuwa islam da mamaki ta take kallon sa in saka ki azalimi a gurin wanda ya kai kuɗin ki gidanku na ji ainihin sunanki amal amalul islam wato ne ta yi amfani da islam duk da sarkin kishi ban ga ta ba domin kowace mace tana kishi akan abin da take so wow to faɗa min ke ma za ki iya kenan na yi abin da ya fi nata ma murmushi ta sannan ta ce ka yadda cewa kowace mace tana da kishin nan kuma za ta iya komai akan wanda take so amma ya aka kika baro masoyinki kika taho shin ya san da ki? sai lokacin ta ji kwallaye idanunta ta saka hannu ta goge ni ai bani da masoyi sai dai wanda nake so kuma ko wata da muka fito ciki dai bata san zan dauki wannan kasadar ba na yi haka ne domin mahaifiyata shekarar ta shida bata ko motsa dan yatsa kan da suka cikin gwiwa ta fashe da kuka amal am sorry dan Allah ki hakuri karki hotin zuciya ki saboda bai mu please dan uwa ta yi ya mika mata hanki ta goge hawayen fuskar ta amal mun fa mun dauko ki ne dan ki da ni bibi ki haifa mana shi lafiya kuma mu mayar da ke gida lafiya kamar yadda muka dauko ki lafiya kin san hawan jini baya wuya kama masu ciki shi yasa ce zan zama miki aboki saboda ki daina kadai ce idan muka zama friends na san dole in kina da damuwa zaki faɗa min warware ta haka ni ma dan Allah ki daure alhamdulillah